يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake kaddara mu a wannan masallaci mai albarka masallacin Alhaji Audu Jira da ke nan garin biyu a nan jihar Borno wanda yau mun shiga daren Laraba daren sha biyu ga watan Ramadan hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da shida daidai da sha ɗaya da watan ma miladiya dubu biyu da ashirin da biyar mun saba haɗuwa a irin wannan lokaci don ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma kamar yadda aka saba har yanzu muna nan a cikin suratul nur mun tsaya kan aya da goma sha ɗaya a jiya yau za mu tashi kan aya إن شاء الله لولا insha Allah سمعتموه ظن المؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك سمعتموه ظن المؤمنين والمؤمنات لولا إذ سمعتموه أن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا Allah madaukakin sarki ya ce laula istami'tumuhu da a ce a lokacin da kuka ji ana yaɗa cewa Aisha ta yi zina zannal mu'minuna da a ce muminai daga cikin ku sun yi zato wannan minatu haka mata a ce sauran mummunai mata sun yi zato bi anfusihim akan kansu khairan kyakkyawan zato zato na alkhairi wa qalu su fito su rika cewa hadha ifkum mubin wannan kirkirarren ƙarya ce mummuna mabayyaniya da a ce haka suka fito suka rika faɗi da ya fi dacewa malam yake cewa sun ma'arshadallahu a nan wurin sa'annan Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya nusar ya nusar da ibada bayinsa inda sima'i da hazal kalam a yayin da suka biyo kwatankwacin irin waɗannan zantuka ma'ana in ba a manta ba jiya ayin da muka fassara shine innal ladina da'u bil ifki usbatun minkum lalle waɗanda suka zo da wannan mummunan labari na ƙarya waɗansu jama'a ne a cikin ku suke Allah ce la tahsabuhu sharran lakum kada ku yi tsammanin wannan al'amari da ya faru sharri ne gare bal bari ba haka ba huwa khairu alkhairi ne gare li kullin ri'in minhu ga kowanne mutum daga cikin su waɗannan da suka yaɗa waɗannan ƙarerayin ah, maktakaba min al-ism abin da ya tattala na zunubai suna nan a kai shi wanda bi ya tawalla wanda ya jagoranci ragama ya haɗa wannan karerai minhum a cikin wato abdullahi dan ubayy lahu azabun azim yana da azaba mai girma to shine ci gaba da wannan bayani kenan sai Allah ya ce laula istami'tumuhu da a ce lokacin da kuka jiyo wannan labarin shi ne inda ma yake isara sun babu lahu ba da hudun sai Allah maɗaukakin sarki musarwa da bayansa inda a misali hadar kalami a yayin da kuka fara jin ire-iren waɗannan maganganun ga fara sai yake laula istami'tumuhu da a ce a lokacin da kuka ji wannan magana ya fara fitowa zannal mu'minuna mu'minai daga cikin ku sun fito sun yi wa abin zato na mu'minatu mu'minai mata ma su fito su yi zato bi a kan kansu sairan zato na alkhairi in ake nufi ana abinda ake nufi idan aka zo ana yada maganganu akan mutumin da ka san shi an zo ana yada labarin da kana da zai yiwu a cewa ya yayi to kai sai ka fito ka kalle ta mutum in ya so daga ba in abun ya tabbata to sai a kan me zai biyo baya to shi ne Allah sai yanzu kamar Aisha dai a ce Aisha ta yi zina ka san hankali dan adam ne hankali ba zai dauka to da kuka ji ana yaɗa irin wannan magana akan Aisha muminai da muminai mata mazan ku da matan ku da kun fito kun yi wa kanku mu kyakkyawan da kuka fi Aisha ba za ba ba ka duba sai ce bi an fusu jin kai mu'minai maza da mu'minai mata su yi wa kansu da na kai ka san me yake a anan ma'ana abin da ya taɓa mummuni ɗaya ya taɓa su ne ku duka da ka in an jefe su da mummunan abu ko aka jefa duka in an tashi wanke ko aka wanke ai abin da aka nufi zanna na mutu nuna ba'aduhum bi ba'adul khairat da a ce muminai sashen su sun yi masake zato na alkhairi shine mai wahuwa salamatu shine amintuwa da sallamawa min mana mautihi daga abin da aka jefi Aisha din da ke. su fito su koyi kokarin samar da zaman lafiya wa Aisha wa annama ma'ahum min al-iman malum kuma lallai abin da ke tare da su mu'minai din na imani sanannen imani fa kuma ila fi yana iya tunkuɗe abin da aka faɗi game da ku min al-istilba'i dangane da wannan kirkiraren ƙarya kenan abin da aka sani game da waɗannan mumunan abin da aka sani ma akan su na imani kawai ya tunkuɗe wannan ƙarya da aka yi duk wanda ya bi zancen zai sai ƙarya ne waɗannan suna da imani da ba za su yi kenan yanzu maganar da malamin ya yi mutum jiya in ka kula da magana Allah na ta yin magana a babin jamfi ga mummunai su duka yanzu wannan abu da aka wa Aisha kamar an yi mummunai sai Allah yake cewa wannan abu da aka jefi Aisha da shi shi su idika yake bayani sanin mummunai da wannan imani da suke da shi wannan sanayyar da aka musu kawai sa duk wanda ya ji zancen ya san wannan karya ne wa qalu suka ce ma bi sababi zalika da sababin wannan mummunan zato da wannan ƙarya da aka yi musu suka ce su muhammad sarki ya tabbata gare ya Allah ai abin da ake nufi tanzihan laka Allah muna neman wurin wurinka an kulli su'i daga dukkan mummunan al'amari wa an tattali asiyadika da kuma ka ɗauki jarabawa ka jarabci zaɓaɓɓun bayinka bil umuri shami'a da mummunan al'amura ma'ana Allah muna neman ƙarfi wurin ka subhana mun san dai wannan jaraba da gare ka ne da ka ɗaura a kan zaɓaɓɓu cikin bayin ka ka ɗaura musu a matsayin jaraba Allah muna sake neman ƙarfi gare ka na ba ci wannan jarabawan ba amma kalmar subhana da suka faɗa yana nufin suna sake tsarkakewa Allah da wannan jarabawa kenan ya nuna mai sun nisan ta Aisha da wannan garbi ba sa bayan masu yaɗa ƙarya a kanta. Ha za iskun muhim Allah ke da sai ku zo ku rika cewa wannan kazafi kirkirarre ne na bayyana ya aka yi ma Aisha. Ai abin da ake nufi kazibu ƙarya aka yi mata wa buhutun sannan kirkirarren kazafi ne min a'zamil ashiya wa min a'zamil ashiya daga cikin mafi girman abubuwa wa abu yaniha da abubuwan da suka fito wa fili fa haza wannan min azanni wajibi yana daga cikin zato da ya zama wajibi in an dan uwan ka musulmi mumini da abun da kai ka san ba zai yi ba to ba ka ba da kariya a kai yana daidai da hadisin da ke nan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man radda an irzi akhihi radda Allah an wajhihi na duk wanda ya kokarin ba da kariya ga mutuncin dan uwansa a inda ake ƙoƙarin zubar mai da mutunci wannan da ya faɗi kashi wajen dawo da mutuncin wannan bawan Allah Allah madaukakin sarki zai kawar da fuskanta da shiga wuta ai abin da ake yake cewa hina imamul mu'min a lokacin da mu'mini ya ji an afaihi mu'min ana yaɗa wani labari akan mu'mini dan uwansa to wannan zato wajibi abin da ya kamata ya yi da yawa al'amarin zato na alkhairi dan annabi yana cewa zannu bil na khayra ku rika yi wa ɗan uwanku mu'minai zato na alkhairi dan haka abin da yake wajibi gare ka in an zo ana yaɗa maganganu akan ɗan uwan uwanka mu'mini kai iya kokarin ka ka ba da kariya a gare shi misali misalin hazar kalam irin wannan zance da aka yi ta yaɗawa akan Aisha to abin da ya kamata ga mu'minai duk wanda ya ji labarin daga gare daga wani wuri ya ce wannan zancen ƙarya ne karya ma ba da kofin a gaskata zancen wa an yubari uhu bi lisani yubari uhu bi lisani sannan ya fito ya wanke ɗan uwansa mumini da harkarsa ana ƙoƙarin ba ta kace karya ne wannan ɗabi'an ba ɗabi'an ba bane kai iya ƙoƙarin jawo mai da martaban shi da mutuncin shi wa yukazzibu al-qa'il sannan ya karya ta faɗin irin waɗannan tsarayayi a wancan mugun sai Allah ke laula ja'u a laifi. Laura ja'u a laifi a wuta shuwata, ba'un na fiya turbi shuwata ita guda ita. Allah madaukakin sarki yake laula ja'u a laifi. da ma a ce kun zo alaihi akan wannan karya da suka ƙirƙira inda da gaske da ma a ce ku zo mana bi aka shuhada da shaidu hudu fa in lam ya'tu bi shuhada to tun da ba zo da shaidu hudun nan ba fa ka to ga waɗannan masu jifan Aisha da wannan zancen inda Allah ya wurin Allah wurin kabiru kabiru da sudin makareta ne malam yace nan wurin da Allah ya ce na ja'u alaihi da sun zo a kan wannan magana da suka yada bi arba'ati shuhada da shaidu hudu ai abin da ake nufi ala a ramuna ina ma a ce ja'a sun zo a a akan masu jifan wato waɗannan masu jifan Aisha da waɗannan maganganun da suke ta yaɗawa a kanta da a ce sun zo ala mara mawbi'i da abin da suka yi jifa da shi na cewa ta yi zina bi arba a ke hada ina ma da su zo da jeru hukuma? tun da shaidan zina baya tabbata sai ta hanyar ko dai in ce ikirarin cewa ya yi don ce ba ta yi ikirarin ta yi ba don ma ba ta ma san ana ma ya da zancen ba in ba haka ba me shi wannan kai wanda ya zo da zancen ya zo da shaidu uku to shi ne Allah ke ina ma wannan abu da kuka yaka akan Aisha ina ma da kun taho da shaidu uku to sai ce tun da ba ku zo da shaidu uku ba Ya ce ai abin da ake nufi adu ku zo da shaidu uku mutanen kirki ba mutanen banza dan keda da ake karba na cewa wani na yi zina sai an samu shaidu adalai in ba haka kai ba aka saki kofan sa ga haka to shi ke da wani mutumin banzan zai kokari wa mummunai sharar dan ya fata har kawai yana ban sai ta abin sawa da ma yana yin kaza yana yin kaza sai Allah ya ce a Aisha da za ku mata kalafin da sai su zo da shaidu hudu mutanen kirki marbiyai ne kuma su zanto mutane ne yardattu wanda duk inda suka yi magana al'umma suna yarda da zancen Sai Allah ke ba idan ya asubu bi shurada to tun da ba zo da shaidun nan ba fa ulaika to ga waɗannan inda lahi a wurin Allah mun ka da gobe su ne makareta dan in gaske ne zo da shaida to su ta ba da makareta ne wa in samu fi ne. ko da a ce su kan kansu atta ya tsano ne zalika sun yi sun hakikan ce su da ce sun ga Aisha ma'ana ko da a ce su da kansu suna da yakinin cewa Aisha ta yi sun danta. har yanzu ba su buga ba sai kun baka yi wuri da yake na mun innahum kadibun ko da suna da yaƙinin gaya Allah su ne fi hukumin lahi a tsarin hukuncin Allah makaryata ne ke su su ne wadatar ba sai ina ke to ne kaɗai zai kwace li annahu haruma alaihim domin ya haramtu a gare su a takallum bizalik to zo su rika furta wannan zance na cewa ta yi zina ma'ana shi wannan wallazi ta wallahi barahu abdullahi dan ubayyu inda gaske ya ga ya ga tana zinan haramun ne a gare shi zai rika yada waɗannan zantuttuka domin me ba su da shaidu ai ba za ka yada ba sai kana da shaida to tun da ba su da shaida bai halatta ya yada maganan ba min duni arba'ati shuhada koma bayan shi ma'ana in dai ba shi da shaidu hudu haramun ne ya da wannan zancen wani na za fara da wannan sai Allah ta yake fa ulaika waɗannan mutanen tun da ba su zo da shaidu ba inda lahi to matsayin su a wurin Allah umul na shine su makaryata ne kawai shine matsayin kaga sun zan ba su kai ke ai karatun da muka yi a baya ne wanda ya kasafi ma wani in bai zo da shaidu ba kaga bulala tamanin ko ba ɗaya uba na biyu har abada ba za a sake karɓar shaidar shi ba uba na uku sunan shi fasiki kada wanda ya sake yarda da shi a duniya to wannan ke zama kasafin su ba wani cikin ne ba matar annabi Aisha to kaga dole hukuncin ta ke tsanani a gare su da ka shi Allah tuni ya ba su matsayi hukumar kafiru da su makaranta ne da ka duk wanda har yau yake ganin waɗannan da suka jefi Aisha da da hukumar cewa ta yi zina yake ganin su su din mutane ne masu gaskiya a yau to shi ma ya bi lafi shi ma makarici ne a wurin Allah a nan ne za ka sake tsarawa da jinjina wa al'imamu shafi da yake cewa a duniya in kana neman makaryata masu lamba ɗaya in ka samu ɗan shi'a ka gingine domin ɗan shi'a har yau a wurin su Aisha tana nan da laifin mazinaciya ce kuma tun da annabi ya ƙi mata wannan hajjin a duniya ran kiyama a gaban halittu za a kai da ita a jefa Aisha yana nan a cikin littattafan tafsirin su majma'ul bayan da sauransu da haka su waɗannan ayoyin ƙarya ne a wurin ɗan shi'a to waɗannan dai ga Allah ce su makarata ne a wurin shi kai kuma ɗan shi'a ka ce a'a kuna da gaskiya Aisha ta yi kenan shi ma Allah bai iya gane kuna gaskiya yake ba kenan har ya ƙaryata masu gaskiya kai kuma ɗan shi'a ɗan bana bakwai sai ka gano Allah bai iya ba abun mamaki bane mai aƙidan bada ɗan ana da aƙidan bada aƙidan bada kuma wani aƙida ne wanda ya kama da aƙidan ƙadariya aƙidan ƙadariya shi ne duk abun da zai faru ko mutum yana faruwa ne Allah ma bai ma sani ba bai san kaddara to aƙidan bada a wurin ɗan shi'a abu in ya tashi faruwa karon farko sai Allah ga abun ya faru bai ma san zai faru ba ma'ana da yau din nan za a yi ruwa shi ma Allah kawai ba ya ga ana ruwa ne aqidan madaji mummunan aƙida ta wata ta samu tushe ne daga akidan yahudawa to kaga in shi'a Allah ya ce waɗannan makaryata ne a wurinsa kai da ka zo ka ce wurin ido ka ce a'a masu gaskiya ne ran kiyama za a sai da mata haddi kaka wa sai da haddi kenan wa sai sai da haddi sai dai zama a imman su kenan a imman ma wadanda suke bayar. in ba ka ba suna nan kuma yi ne ko mai ido ɗayan nan dan zariya shi ne zai sai da haddi Allah ya ce waɗannan makareta ne ba ka kan gaskiya suke ba to wa sai sai da haddi ya kan ji akwai taurin iri. wa in ka kanu fi an kusa yake cewa walam yakun Allah bai ce fa ulaika humul kuna kawai ba Allah ya ce waɗannan makaryata bane fa kula wa hadha wannan kulluhu baki ɗayansa kaga da Allah ba bai ce fa ulaika humul kadhibun sai ka fa ulaika waɗannan inda Allah a wurin Allah din ma humul kadhibun su makaryata ne ma'ana tun da Allah ya ɗauke su makaryata ne a wurin sa in kai baka ɗauke su makaryata ba fa kai ma makaryaci ne shine sawa da haka yake wa hada wannan kullu baki ɗayansa min ta'zimi hurmati hurmati indil muslim ana masa bayanai ne dan a nuna maka girman alfarma mutuncin musulmi ba abun ayi wasa da shi wajen zubarwa ba dan an hada su a wuri sai su tafarce shi da haifu sai da la ya juzu baya halatta al-taqdamu ala ramyi kayi gabatowa kai tsaye wajen jifan dan uwanka musulmi da al'amarin da zai zubar mishi da mutunci min duni zabi shahadati da shirki ba tare da samun wani kaso da kake da shi na shaida kuma shaida na gaskiya ba sai Allah ya ce walaula fadlullahi alaikum ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم بما لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عذاب عظيم نعم الله مدوكتين سركي ci gaba da cewa walau la fadlullahi alaikum ba dan falalan Allah ya yawaitu a gare ku ku ne ba wa rahmatuhu da kuma rahaman Allah da ya yalwata a gare ku duniya wal akhirati tun daga nan duniya an lahira na masakun wallahi da sai ya shafe ku shi ma a fattu cikin abin da kuka yi kutse fihi a cikinsa kutse da kuka yi na yaɗa ƙarya a kan aiki kuka yi ta yaɗa ta billahi da da sai ya shafe ku azabun abin azaba mai girma tun a nan duniya dan al'amarin ba wasa bane ba a taɓa mumini ne Allah ya bar al'umma su zauna a cikin baya ruwa. tun da ka ga annabi yana cewa da azab da jinin mutum musulmi wanda bai ji ba bai gani ba babu wani hakkin musulunci da ya dace na a kashe shi da a kashe irin wannan musulmi annabi ya ban mu a rusa ka'aba kenan annabi yana nuna mai don musulmi ya fi ka'aba da ka ba a taɓa mumini Allah ya bar al'umman da ta taɓa su zauna lafiya Allah baya bari Allah sai ya ya ɗauka mai fansa ko a zahiri ko a ba'ini amma Allah baya bar ya an da wata ji a kai sai sa ji Allah na cewa innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum azabu jahannam sai sa kaji ma falahum azabu harik ka duba Allah ke san waɗanda suka fitini mu'minai maza da mata waɗanda suka fitini mu'minan nan maza da mata ba su bar ne maza da mata sun maza da mata sun samu sakit ba Allah ke ta falahum azabu jahannam su ji da kyau wallahi suna da azabun jahannam kaga take koruwa Allah ke walahum azabun kai suna da azaba ta gobara ta kuna Allah Allah baya barin mummuni a taɓa shi a wannan lafiya sai an ga bala'i kirki tun daga zubar da mutunci karbi abin da Allah ya faɗa zubar da mutuncin Aisha a kai Allah ya ce wallahi ba dan falalan Allah akan mu ne ba to wallahi da zai saukar da ruwan azaba kowa amma sai Allah madaukakin sarki ya zaman manzon Allah zai zama kariya kamar yadda Allah ke cewa wa ma kana Allah mu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun in dai annabi kana cikin al'ummar, ba za a saukar da azaba in dai suna istighfari ba za a saukar da azaba mun ba ba mun yi kada ya ka Allah ke ce wa laula fadlullahi alaikum ba dan fadalan Allah a gare ku ba wa rahmatuhu da rahamarsa ba fi duniya wal akhirah a nan duniya da lahira bi aiku ta yadda shammalakum ya kunshe ku ya tattare ku ya sanu kyautatawan Allah fi ma a cikin kenan kyautatawan Allah ai ya zama gamamme ne akan duk wani mumuni a duniya da kuma kyautatawan Allah ne rahaman Allah ya zama kowa a duniya wanda hatta kafiri yana samu kamar yadda annabi yake cewa na cikin duniya ta ta'dilu inda Allah ba ba'uba ma saqa kafirin min ta ma kada wannan hadisi an san hatta kafiri yana samun rahama da kyautatawa na Allah a nan duniya da haka anan da yake cewa rahaman Allah madaukakin sarki da kyautatawan Allah ya game ta ko mummunai fihi ma a cikin a su ina a cikin duniya da lahira din yake ne fi amri dinikum cikin al'amuran addinin ku wa duniyakum da kuma al'amuran ku na duniya al'amuran addini ai sune al'amuran lahira domin su ne suke gina maka lahiranka wa dunyakum da kuma al'amuran ku duniya ba dan wannan falala ta Allah ba ba dan wannan yalwar rahama na Allah ba da masakun wallahi sai ya shafe ku ni ma a fastu cikin abin da kuka yi dutse ai abin da ake nufi kustum abin da kuka kusa kanku a ciki da wanda da shi aka shirya ƙarya ake yadawa da wanda ba da shi aka fiya kurun ya ji labari a sama shi kuma ga rediyo mai ji in ya ji sai ya tsara. an ganta akwai sabon kasa da shi akwai jarida nawa za ka saya akwai irin wannan daga sama ya an tambaye shi daga ina sai ce mu ma mun ji ne to ka tabbatar gaskiya ne a'a labari kam ta ga yaya ba ai gaskiya ne akwai irin waɗannan to Allah ke cewa irin wannan kuɗe da kuka yi bayan ba ku bi diddigi kun tabbatar da haƙiƙanin al'amari ba so kuka kama yaɗa a fiye a cikinsa ne sha'anin ifki dangane da sha'anin wannan ƙirƙirarren ƙarya da aka ɗaura ta akan uwar mummunai to yake cewa me zai shafe ku zamu na wajen wallahi da azaban mai girma kar da ke da ke a domin kun cancanci ku ɗanɗani azaba bi za a zalika akan wannan abu da kuka yi ma kuntum abin nan da kuka faɗa kun cancanta abu ku uku ba da azaba amma kun ci arzikin Allah ne kun ci falalan Allah ne Allah ya daga muku kafa a iyalan nan duniya amma ran kiyama ba za ku kwaci kanku ba in ba waɗanda suka tuba aka yi musu bulalan azabi ba walakin sai dai min fadlil ba daga cikin falalan Allah alaikum da ke gare ku mu'minai wa rahmatihi da kuma rahaman Allah da ya gare ku an shara'a da kuma tauba shine ne Allah ya an shar'anta muku tauba za a yi saukar da ruwan azaba amma da yake war rahaman Allah ya kai duk girman zunubi ba a yi zunubin da girman shi kai ba a iya neman tuba a kai shi ba sai da ya samu ne baka tuba ya rage maka amma duk zunubi duk girman shi in ka tsaya ka tuba Allah zai yafe ka amma zindiki ne baya gane ba ya sa ka ana cewa zindiki ana mai kirari ya zama ya gudu ko ba ba ka san kafin ka gaba ya gudu sai ya musulunta sai na sara guda dubu sun ta haka zindiki yake shi zindiki ya tara tuwon karkatarka ne da ka duk ran da ya gwada yunkura kamar mutum musulunta in ya ka ya ka sai ta ina ma zan fara ai abun ya taru kawai ne mu je mu je su ga mai kan to zindiki kenan na kuskure ne ba ka bayyana to ba Allah zai karba mu yake cewa wannan yake nuna mana daga cikin rahaman Allah Allah ya shir'anta muku kuna iya neman tuba wa ja'ala tuba kuma Allah ya sani ita uquba mutahhiratun lidunubi in aka ɗanɗana maka ukuba uquban zai ya tsarkake zunuban daga aikata amma inda an saukar musu da azaba ba su tuba ba kaga bai san tsare hukuma ba amma nan ne ake nufi waɗanda suka tuba a cikin suka ce a yi musu bulanan ƙazafi wannan bulanan shine ai hukuma to ta san kare nufin abin da suka yada sai Allah yake cewa istana dole ne ku alkana قولا بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبون هينا وهو عند الله عظيم. الله مدعوكم إذ تلقونه a yayin da kuke karɓar wannan magana sashe daga sashe wannan ko ya jiyo daga wani shi ma ya je ya karar ya isar da labarin ga wasu shi ma wancan ya tafa ya kai wani majalisa wancan shi ma ya tafa ya kai wani wurin ya ce na ƙaunar mu bi antinatu a yayin da kuke rika na kalto wannan maganar kuna karar da shi da harsunan wata koruna har ma kuna cewa fi afwahikum da bakunan ku kuka zo kuna cewa ma laysa lakum bi ilmin kun je kuna faɗin abin da ba ku da ilimi a kai Musa za su suna yada wani an tambaye har ikin sai da eh a daidai ina kuma da waye wani lokacin ka gani da idonka ka ba da ilimi a kai kaga yada abin da baka da ilimi a kai wa na hu halinan ko kuna tsammanin wannan abu da kuke yada ɗan ƙaramin abu ne ba komai ba ne wa huwa inda na lafi amma a wurin Allah wallahi babban ba ne kenan kar a kau abin da wasa maganan ƙazafi ba maganan wasa ba bare ƙazafin da kuma ya shiga gidan farin jakara shugaban annabawa sallallahu alaihi wa sallam ai abin ya girma da haka yake istala dauna a yayin da kuke naɗan waɗannan maganganun bi alfinatikum da harsunan ku kuke naɗo maganganun ai abin da ake nufi ku kuna zuwa ku ruwaito ta ku natsarto ta ku karar da ita wa yulqihi ba'dukum ila ba'd sashen ku suna jefa maganar da sashi ko wannan ya biyo sai ya ma wanda bai ji ba ka duba ƙarya ne an mai da ita liban da shahidin kuma zaɓi wanda ya zo ya ji ma ya isar ma wanda bai ji ba da haka haka labarin wannan ya ɗauka ya kai wani wuri waɗancan kuma in sun ji su kai wani wuri watattau su da ko hadisahu sannan kuma kuna ta yaɗa zancensa maganar kuna ta yaɗa ta kun zama rediyoyi masu jini Dan a lokacin ba rediyo kuna ta yaɗa zantuka wa huwa qawlun ba'il bayan kuma wannan zance ne na karya, magana ne na karya. domin ko da da gaske ne in aka tambaye ka ya aka ka gani ba gani to kaga ba ka da ilimi a kai to bayan ma sai zama zancen wato ƙarya ne ba ka wata ƙoluna har ma kuka zo kuna fari bi afwalikum da ku kuke fadin ma laysa lakum bihi ilimi abinda ba ku da ya aka yi daga san kwamo sai ka je gara hanyar sai ka ce ai ka yi hankali yau haka rayuwar mu ya koma ka duk inda ka ji kawai ana magana to sai ka ce ai ga magana in an ce ka gani haba ga magana a Facebook kuma to ita Facebook din wahayi wani zai yada magana wannan magana da kake faɗi za kaza za? ina ka ji sai a gidan rediyo gidan rediyo wahayi ne wani zai ce a BBC to akwai makaranta irin BBC ne ƙarya nawa suka yi duniya ka gano makarantar ne ai ko ba makaryata ba gidajen rediyo nan suna tura rahoto kuma daga ba su sai jama'a a yi haƙuri mun gano labarin da ƙarya nawa ana yin haka amma mutum ya zai rika isar da bakin shi yana ɗaukar magana yana ba a ce da ce na ta ganin ku labarin ƙarya ai in je ka ga magana ya ya ta gaskiya ne ai magana ka ga ya wuce mutum kaza mutum kaza in ba gaskiya magana ba zai yaɗu ba wallahi mutane ba sa sanin girman hadarin wannan magana sai da suka mutu wani ma fa zaka je kana yakin magana a kan shigo. tun da aka haife ka baka taba ganin fuska da fuska amma kai ga kanan ɗan gaba kai kai ka ce gidan ku da ai ga san shi hanyar uwa kaza kaza a'a ka san da ka taba ganin baka rayu a inda yake ba ba ku kan su waɗansu al'amuran ki ba ka ƙasa-ƙasa da bakin ka ka kiyaye waɗanda za ku fara aiki da waɗannan nukus ɗin su kiyaye su ne sama da nan to amma yau ne yake faruwa harkan social media za ga ana samun ustazai da masu da'awa yau ana fitowa don neman suna mutum kawai zai ɗauki zance akan wasu ya zai fara isarwa don a ce ya zo da sabon na boko kai fa malami ne mai karantarwa ba dan jarida ba me ya haɗa da aikin BBC ko Freedom ko BOA me ya haɗa da waɗannan al'amuran bayan ba ta da tabbas sai ka zama ya haɗa zancen sai kuma labarin zai turba a waje da kaji kunni wani yana so ya yi suna ya ɗauka malaman da suka shahara da irin kala labaran ƙarya ne suka shahara wani so yake shi ma wani zama irin albani zariya tun da yau duk abin da ya faru sai a banka roka bidiyon albani to shi ma na faru duk abin da ya fito shi ma sai ya yi magana bai san shi kuma albani lokacin da yake magana ba baya magana in a wani gari ne sai ya bar gare shi ya je gari ya yi gira da mutane ya mu'ayatanci al'amuran gaba ɗaya, sannan sai ya zo da magana har ya mutu ba a taba kama shi da magana guda ɗaya an kulle shi a kai ba kwarai lokacin da wani ta sami har sai da su har biyu ya zai na kabo haka zuman da aka taɓa wani zuma a nan aka kona kowane masallacin da aka yi shekara a yi biyu aka yi tattaki ya biyo numan al'amuran muhammad yusuf banda dutse da ya ja har gasma a je a yi bincike mu yau galibi wata a ɗauka bai shi ma ka bari ya zama albani komai sai ya karar da labarin a lokacin da al'amuran suke faruwa kafin ka ji albani ya yi magana sai gama tattara bincikan amma yau fa kawai mutum yana jin zance kawai gobe sai ka ji akwai wa'adda wani abun yana faruwa da safe an jima da la'asa za ka kawai an buɗe live akwai tattaunawa wani zai bude waya kowa zai iya kira bai gama tabbatar da zancen ba in ka yi dan ka bar da yan duniya kana da amsar da za ka ba an ko da irin wannan hujja na kirawa ne a waya na ga an yi question a facebook dan Allah da irin wannan za ka kwanci kanka a gaban Allah madaukakin sarki to yau haka ake yi malami ne to yana magana akan abin da ba shi da masaniya a kai in an yi magana sai ce na ga jaridar alfijir ta facebook sun yi postin a kai dan Allah wannan ba ba kai ne ne abin wai malam za ka yi facebook da zai ka burge ka ka maka labari no za a maka postin mutum ya mutu kuma karya ne da haka wani babban malami ya rubuta littafi نحو منهج التلقي والاستدلال واتو آه. wannan manhajin talaqqin ahbar wato yadda ake karɓar labarai da kuma yadda za a ta akwai ta musulunci malamin ya rubuta littafi a kai yaya tafarkin karɓar zance yake sannan in za ka yi karya yaya ba kawai kai tsaye kana ganin labari kai kuma ka kowa ya haɗawa za a zo a wari gari asalin wanda ya zo da labarin ma ba a san shi ba kai da kafi kowa ya yayin da bayanin to ƙarya ne kai duniya za ta kalle ka maƙaryaci kana sa neman farwai zuwa wani ta rubuta wani kwaba a wani kamfani kai kai ne maƙaryaci. me yasa da kaga zancen baka bincika ba sannan ka yada mutum ne zai hawa kwazo ko duk kwacin da ya gani sai ya shiyana duk kwacin da ya gani sai ya shiyana ka sanar kyamata masa hankali da ya ne bishiyar ka tabbatar da ingancin labarin ko hadisin mutum ya yi kwasin ka duka kafin ka yi shari ka tabbatar da cewa hadisin ya inganta ko bai inganta in ba ka sani ba kuma kana sha'awan sharing ka tura masana ilimin hadisi su bincika maka ya inganta ko bai inganta ba in ya inganta sannan ka yara amma ba ka ba ka yada hadisin Allah kai ma makarantun ne ba a wurin Allah da haka yake cewa wal amrani waɗannan al'amura guda biyu mahajura ne ababen sai fitarwa ne al'amarin farko shi ne mai ka je kana karɓan zance da ka kana yaɗa ma wasu ka ji labarin ba haka ba kana ta bibiyar mutane ma don ka ci kawai eh, ina kara bayani ina kan bincike ne sannan kuma na biyu shi ne mai ka riƙa faɗin abin da ba ka da sani a kai faɗin abin da ba ka da ilimi a kai ya shafi ilimin addini ba ka da ilimi akan abin da sai kai ka faɗa shi ma ɗan uwan azabi ne ɗan uwan azabi ne wannan ayan da duk waɗanda suke tafsirin alƙur'ani a waɗannan na azumi za su hankalce ka da da yawa za su yi ritaya duk wani aya da za ta fassara ka da Allah har a wurin Allah haka ma'anar yake sannan wa ya karantar da kai tafsirin ko kawai ka ji larabcin da shi za ka fassara ayoyin alkur'ani ba a yau Alƙur'ani na wankawa Da haka yada abubuwan da baka sani ba sannan kuma tattaro zantuttukan da baka da tabbas waɗannan al'amura ne abubuwan tsoratarwa da firgitarwa a takallun bilbabu shine mai magana kan karya wal qawlu bila da magana akan abin da baka da ilimi akan shi wa tahsabunahu hayyinan su suna tsammani wannan abu ne mai sauki ba duk ba sauki wannan abubuwa da aka ce abun tsoratarwa ne madadin su jirgita su guje su sai ka rufa ɗan ƙaramin al'amari ne ba sai za ita don haka a adama alaihi abin da ya sassa zai maka sun ga al'amari da sauki sun jefa kansu cikin tattaro tukan da ya ɗata kaga sun dawo abin da ba su rani yake cewa man aqdama shine fa yuzalik aqdama alayhi man aqdama dalilin haka wanda ya gabato akan zargin ya gabato yana ta yada min da cikin mu'minai wanda ya kamata su ma su ankare amma dan adam ajizi ne duk imanin shi kuma sai ya samu zamiya ta dan kuma bai da ba ma ba ma bane aka samu zamiya dan ba dukan su bane wasu ne da yana makaranta hadisin Abu Bari kaga wasu ne allazina wa ta tabu sun zo sun nemi tuba ma a kai da ayar nan ta sauka suka bi bayanin sun zo sun nemi tuba wata haru ba da zalika suka nemi suka tsarkaku bayan nan su ke nan Allah ya fi sun nemi tuba bulala tamanin suka ce ga mu a yi mana mu je mu je wurin Allah ba mu da wani ne domin su kullum lamiran su suke hangowa su kafai ba duniya ne yake cewa wa huwa inda ba da azimi yadda suka dauki maganan da masa a wani Allah babban al'amari ne wannan zancen kaɗai sai kai ka wuta ka dangwama don haka malamin suka yi ittifaqin cewa wannan kasafi da aka yi wa Aisha bayan Allah madaukakin sarki ya wanke ta duk wanda ya fito ya ce hanyar har yanzu akan zancen yake ta gaske ta yi malamai suka ce shi ya domin ya tsare ta Allah ne Allah na tabbata yau kana so Allah ƙaryanka ta yi to wa zai ce baka kafirta ba da ijma'i kafirci ne wa hada wannan fihi tadrul ne, akwai tsawatarwa mai sosai da sosai ne ratsa jiki an game da ta'afi ba'da ba'da zunub kai kanka wani bangare na zunubai ala ta hawan biha ta fuskan nuna rashin kimanta to da yawa akwai wasu ababen zunubai da zaka mutum ya shiga yana yi sai bai damu ba a ce wannan musulun bai sai da Allah ba koro wa ne ya ɗauka ba abin da amfani da yawa ana samun mutane irin wannan babu abubuwa ne na gaggawa da a sai ba bai damu ba ba shi ne hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake magana akan irin wannan ba to da yawa za ka ga mutum ya ɗauki wani maganan da shi lamin tsaye da habara shi yana ganin ma wannan maganar ne a cikin ba komai ba ne amma sai annabi a ƙarshen hadisin ne yake cewa zai wannan maganar zai jefa shi a cikin wuta ya shekara dubu saba'in bai faɗa ƙarshen ƙasa wuta ba amma sai a duniya bai ɗauke ka komai ba da haka ka yi ƙoƙari ka yi wa harshen ka ne zali fa innal abdu domin nan lallai bawa la yusiduhu sai shay'an la ba baya fa'idantar da shi tasbahu lissafa wani shi a wani abu kenan ba wa ne zai dauki abin da wasa da haka ba ya sa nan zulmin ma da yake a wani lissafi na cewa yayi wa Allah babban ne ba ya sa shi a wani lissafi a ce wannan babban ne da bai sa ne wannan hadisi ina bi asalin abu wuri da kowaye da ya ga wani bangare na zamanin tabi'ai yake cewa na wasu al'amura da kuke ba daidai ba kuna ɗaukanta ba a bakin komai ba mu a zamanin manzon Allah muna ɗaukar da ita ce mafi girman kabari wala yuqaffaf min uquba wannan abu da ba sa lissafi a kashi a bakin komai ba a rangwanta ba a kai na shiga hannun Allah azam zunubi bal bari haka ba ma zunubi ne ba zuwa aku zam sai a rika nimmin ta maka tsoron kina kamar kana da aisha ko kuma kina ba kawai a ce nimmin ka zunuban ake yi wa yasbula alaihi amma kuma yana kuwa ga rashin wa ba a tawo ya je yana ta aukawa yana ta yi shi bai sai yana kawa kan shi zunubai ba ne marasar kufura yana sake ɗaura kan shi zunubi ta wani ɓangare da ne to irin wannan abu da yake yi yana ɗaukan ba ko bane a ce ana ninkawa ana ninkawa ana cewa ba an karfe ce ba kuma gwamnati ne gaba da yaɗa cewa eh ta ɗin yin nan to kaga yana jefa kan shi cikin bala'i sai Allah ya ce walau la sami ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون Na'am, Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa, walaula if sami'tu da a ce a lokacin da suka ji ana yaɗa cewa Aisha ta yi zina da da suka ji wannan zance ya fara fitowa daga bakunan mutane kuntum da kun ce lokacin da kuka ji din ma ya kono da na kallama bi haza bai dace kan mu mu yi bari magana akan wannan al'amarin ba da kuna jin magana ana samun su Aisha ta yi zina sai ku ce da Allah ayi da magana nan mu bai kamata mu ji wani zance kan wannan ba subhanak ku sake fa iya tabbata gare ka Allah ma za ku shamin azim wannan tsadafi ne mai girma aka ce wannan baiwar Allah da da haka kuka faɗa da kun tsira gaban Allah madaukakin sarki shine walaula is sami'tumuhu da a ce lokacin da kuka biyo maganan ta fara tashi wanda Allah na magana da mummunai waɗanda suka karɓi zancen har suka ɗan yaɗa ta to Allah yana kumbatan su nan gaba in sun ji zance ana da kan mumini karon farko ga yadda za su fara kaga suna su ya wuce tilka ummatun qad hala mu a zamanin yau ba da na gaban ku da za su zo ana gaya mana ga yadda ake al'amari an zo an ce ka wanke yi, da wani ya zina karon farko in ka ga mumini ne ka ce ƙarya ne in ba mumini ba ka ce sai an bincika shine da a ce lokacin da kuka ji ai abin da aka nufi wahala in istami'tum da a ce lokacin da kuka ji ayyuhan mu'minun ya ku mu'minai ya ku mu'minan da kuka ji jijjiwan wadancan da suke yaɗa ƙarya da a ce lokacin da kuka ji wannan zancen kalamu ahlul ifki da a ce lokacin da kuka ji maganganun waɗannan ƴan ƙazafi da suke yaɗa ƙarya kuntum da da kuka ji da a ce kun ce munkiri ne gari a matsayin kuna inkarin magana kuna mutum magana mu'azzimi na al'amri kuna masu girmama al'amarin su ce kai kai wannan maganar ba na wasa ba kuna kokarin ture ta sai ku fito ku ce ma ya koro da na an na bi hada kai kai kai bai kamace mu mu yi magana akan wannan al'amarin ku yi su kar a sake jin maganar ai abin da ake nufi ma yan da na. baya dacewa gare mu wa ma ku bina baya dacewa da mu alkalamu mu rika yin kutse muna shishigewa muna san tuttuka bi hadal ifkil mubin da wannan kazafi wanda ya bayyana a fili cewa ƙarya ne kuma kazafi ne da a ce haka kuka yi li annal mu'min domin duk inda mu'mini yake yamna'uhu imanuhu imani shi yana hana shi ministika bil qaba'i daga zakke ma miyagun alhamura miyagun zantuttuka miyagun ayyuka to da a ce kun yi aiki da wannan imanin naku ana kazancan nan ku yi ƙoƙarin tura zancen ku nuna ƙarya ne to ya nuna imanin ku ya hana ku zakkewa miyagun ayyuka domin ƙazafi akan abin da baka ji ba baka gani ba mummunan al'amari ai abin yake cewa ha za bukanu da kun fito kun ce ha za wannan magana bukanu ai abin da kirki kabirun ƙarya ne tsagafi ne kirkira ce azimin ƙaryan ma mai girma da haka kuka yi da kun samu zaman lafiya ba ku faɗa koman waɗancan maƙaryatan ba sai Allah ya ce ya idu kuma ba ku an لا يذكر الله أنه يحيي أبدا كنتم مؤمنين ويبين الله لكم آياته ويبين الله لكم الآيات وهو

karatu da na yake cewa ya izukum Allah Allah yana muku wa'azi an tahudu li mithlihi dangane da kada ku sake komawa da kwatankwacin irin wannan aika aikan kenan wannan al'amarin ya wuce tunda kun tuba an yi muku an yi kun bulalan waɗannan muminan, to Allah yana sake jaddada muku waɗannan bayanan ne a matsayin wa'azi Dan me nan gaba kar ku sake koma irin wannan tabi'a nan gaba in kun ji zance na tsazafi na fatanci akan wani mumini kar ku yi saurin hawa zancen ku yi ƙoƙarin duka zancen ku nuna ƙarya ne kawai kar a fata mumini ai abin da ake nufi da naziri ga kwatankwacin zantuttuka irin wannan yadda aka yi wa aisha tsazafi na zina to ba ma sai zina ba duk maganin da za a zo da shi dan a baci wani ɗan uwanka musulmi dan uwanka mumini to kai duk iya naka kokarin min ramyil mu'minina bil fujuri duk lokacin da aka zo da zancen da za a jefi muminai da fajirci da fatanci da bata sunayensu to kai kokarin gyarawa domin in kai mumini ne in ba kai kokarin kiyaye mutuncin dan uwanka ba to in an taɓa mutuncin shi an taɓa naka ne za a ce dukkan ku haka kuke Daka haka za ka yi kokari ne yaya za a yi a dakile zancen fallahu ya idu da haka Allah madaukakin sarki yana muku wa'azi yana gargadan ku wa yansabukum yana yi muku nasiha an zalika daga fadawa ciki irin wannan tabi'a a nan gaba wa ni'mal mawari kuma ma dalla da wa'azi wannan nasaihu ma dalla da nasihu min rabbina da yake zuwar mana daga ubangijin fa yajibu alaiha da ya zama wajibi ne a gare mu muqabalatiha mu karbe ka in nasiha da wa'azi ya zo daga wurin Allah wajibi ko mu ka bil ƙabuli da karɓa mai kyau wal iz'ani sannan kuma da rufunawa da ladabtawa, kenan da kaskantar da kai mu karɓe ka mu rungume ta. yo daga wurin malami daga wurin iyaye zama abun karba bare daga wurin Allah ai ta ka rungume ta wa taslimu sannan ka sallama ka yi saranda akan duk nasiha da wa'azin da Allah maka yi kaza saranda ka ce an yi bar kaza ka ce an bari wa shukuru lahu sannan ka hada ma Allah ma har da godiya na gode da aka mun wa'azi na gode da aka mun nasiha in ba ka maka nasihan ba in ba a maka wa'azin ba kuma ran kiyama ba kake ba Allah zai kai ka wuta kuma ba zalunta ka ba da ya taimaka maka wa'azi yayi maka nasiha ka kiyaye ka samu aljanna ba ba abun godiya ba ai abun godiya ne mutumin da zai akara da kai kaza ne ne dan me yana so gobe ka kiyaye dan ka tafi tudun mulkiya da maka ka duk mutanen da ba sa son masu nasiha mutanen banza ne me aka sifanta su ada samuda da sauransu walakin la tuhibbuna an-nasihina ko din ba ku son masu nasiha kaga sun fata kenan alama bayyana lana akan abin da Allah ya bayyana mana na wa'azin to mun godiya inna Allah lalle Allah ni'imma ma dalla da Allah ya izukum bi da abin da yake muku wa'azin akai ma dalla da shi abin a gode masa in kuntum mu'minin in dai kun zanto mu'minai to ga dai wa'azi nan gaban an tashi baka wani ku yi kokari ku kare mutuncin mai shi kar ku shiga layi ba ku da shaidu ba ku da tabbas kar ku shiga layi ya da sunan mutum da ba ta shi dalla zalika wannan ya nuna mana ala annal iman a akan cewa lallai imani na gaskiya yamna sahibahu yana hana ma'abocinsa minal iqdami dangane da gabatowa da shigewa alal muharramat cikin abubuwa da Allah ya haramta in dai imanin ka na gaske ne duk abin da Allah haramta yinsa ba za ka tayo to ya haramta kazafi ya haramta yaɗa abin da baka sani ba to in kai mumini ne imanin ka zai hana ka shiga wannan al'amari ya kai ce wa yubayyinu lakum al-ayati kuma Allah madaukakin sarki yana muku bayanin ayoyi duk da bayanan suke fita filla filla in ba Allah ba ina za ka samu bayani haka al-mustamila bayanan da sun tattara ala bayanin ahkami a bisa bayanan bayyana hukunce-hukunce a maka bayanin hukuncin komai filla-filla daki-daki dalla-dalla wal wa'azu da wa'azi wazzaju da tsawatarwa wa tarbiyu da kwadaitarwa wa tarbiyu da kuma tsoratarwa duk wannan al'amarin Allah madaukakin sarki ya tattara yana yi mana so dai bayan daya yuwaddihu halakum yana bayyana muku bayananta filla filla gare ku tawdihan filla filla jiliyan ƙara an fitar da bayanin wallahu alimun hakim Allah kuma masani ne mai hikima ai abin da ake nufi kamilu na imani Allah madaukakin sarki kamilu na ilimi mai cikakken ilimi ne amul hikmati sannan mai gamamman hikima ne famin ilmihi daga cikin ilimin Allah wa hikmatihi da hikimansa an allamakum min ilmihi ya ilmantar da ku iliminsa ya ilmantar da ku wani kaso na iliminsa wa ma utitum min ilmi illa qalila amma wa ma utitum kun waye bayan Allah bin daga cikin hikiman Allah ya tsinko mana wani abu na ilimi ya ba mu ba sai mu gode wa Allah yau in ba dai ilimi da Allah ya ba ɗan adam ba mai maraban ɗan adam da dabba ba su da bambanci da dabba to ilimin nan da Allah ba ko cikin cokali, to wallahi ka gode Allah da shi ka bambanta da dabba ilimi wannan na annazari da abbaruri fa duka annazari wanda sai ka gode littafi ka yi ilimi ka iya abbaruri kuma wanda ka taso da ita a kanka yanzu dabba ba ya iya tsanin nan titi zai zai hau sai dai abun hawan ya tsaya kai kuma fa kana da ilimin cewa in na zai iya buge ni bari in sa ya wuce tukuna ka ga Allah abun godiya wa in kana zalika duk da kuma hakan ya kasance raji'an li masalihikum ilimin ma fa da ya baku zai koma ne fa taimakon maslahan ku ne da Allah zai hana ku lalace ko ba wani da kuka iya koyi da shi amma kuma ya baku ilimin da zai zama maslaha gare ku fi kulli waqtin a kowane lokaci haka za mu tsaya a nan mu zo mu tashi innal ladina yuhibbuna an tashi al fahisha abin da muka karanta na daidai Allah ya bamu mu ladansa kuskure da kuma tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya fi mana Allah madaukakin sarki ya biya mana bukatun mu wanda muka sani da wanda ba mu sani ba Allah ya zaunar da kasan mu lafiya Allah madaukakin sarki ya bada lafiya ga marasa lafiya waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya kansu ya gafarta musu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika